أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tattaunawa ne tare da malam ibrahim adam disina wato limamin masallacin juma'a ta masjidar rahama kuma malami mai karantarwa a kwalejin horon malamai ta azare gabata malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi kamar da kuka sani cewa wannan lokaci lokaci ne na musamman don tattaunawa akan tambayoyi na azumi kuma mun ce duk wanda yake da bukatan tambaya ya yi kokarin kallon akwatin talabijin ɗinsa domin samun nambobin da zai iya rubuta tambayarsa domin ya turo a amsa masa kuma tambaya mai ma'ana ba bukatan tambaya da za a yi ta waje daga azumi a ce an tambaya akan wani abu daban ko ka ce zakka ko tambaya akan wani abu a'a tambaya muke bukata akan azumi saboda halin da ake ciki da muhimmancin wannan lokaci na ramadan allah ta'ala ya samu dace malam mu na farko mun samu tambaya ce wadda ke mato tambaya akan hukuncin wata mata ce wacce dai ba suna take cewa miji ne wanda yake cin mutuncin matarsa cikin wato kowane lokaci suna cikin abin yana cin zarafinta kuma ta gwada cewa ya fi jin maganan wata mata wadda ba matarsa ba akan matarsa ma'ana matar dai bata da kima a gurin shi to ta samu wannan tsanani ne sakamakon shigan wata ramadana shine take wannan tambaya din bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin watan ramalana da wajen wata ramalana a musulunce haramun ne mutum ya ci zarafin wani balle kuma wace ya kawo gida ya ajiye ta ya raba da gidansu amma sai dai sau da yawa irin waɗannan tambayoyi ana ba da su ne a dunkule hmm. zai iya yiwuwa ta faɗi laifin mijin ne ba ta faɗi abin da yake jawowa a laifin ba domin kada ka ji an ce mutum ya yi haƙuri ko ka ji an ce mutum ya girma matarsa ka ɗauka cewa kuma sai ka ci gaba da cin mutuncinsa hmm. ba zai e, iya motsawa ba ɗan adam da ka gan shi nan allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowa idan aka masa abin da ba daidai ba baya jin daɗi ah, kuma idan aka munana masa dole yakan ji zafi kuma dole zaɓa zaman aure za a iya samun saɓani a ciki shi ya sa musulunci ya halatta yin saki idan abubuwa suka yi tsanani ya zamto cewa babu mafita a kan haka mm. amma abin da tana nufin cewa ci zarafin ta wulakanta ta bayan tana yin abin da ita ya kamata mm. to wannan ya sani cewa in ya yi haka Allah subhanahu ta'ala ba zai kyale shi ba hmm. don duk wanda yake cin mutuncin mutane to yana daga cikin zunuban da Allah ke gaggautawa eh, sakawa mai irin wannan hali a tun anan duniya gabanin aje lahira wannan tambayar bata da alaka da azumi to amma tun da an riga an karkado kanta har zuwa ga cikin shirin kuma ka riga ya ka amshe ta hmm. to a takaice dai wannan ita ce amsar wannan baiwar Allah Allah kuma da subhanahu wata'ala da tsakanin su ita da mijinta ya yi haƙuri shi ma ita ma ta yi haƙuri domin dole zaman aure zo mu zanna ne zo mu me zo mu bata idan kuma yanayi ya kai da an ki an abu an yi amma abin ya ki me ya ki cikin tira hmm. to a nan gudun akwai option da musulunci ya bayar ah. wanda za ta iya tambayar malamai waɗanne mataki ya kamata kuma abin don aure ta da musulunci ba aure ne irin na kiristoci ba auren da za a ce wai in an ɗaura shi ke ba magana ami a rabu za a rabu amma an dalili wallahu ta'ala alam malam mai tambaya na gaba ita ce malama wato Maria Potesco hmm. tana tambaya ne akan hukuncin waɗanda akan ce an ga watan azumi su kuma su ɗauka to waɗanda aka ce an ga watan azumi amma suka ki ɗauka hmm. sani cewa sun saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a zamanin manzon Allah kamar inda Abdullahi dan Umar ya bada labari cewa wata rana mun fita ne a ganin wata hmm. tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sai Allah ya sadu cikin sahabbai ba wanda ya ga wannan wata sai ni hmm, hmm. tara annasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aituhu sai na ce manzon Allah na ga sai manzon Allah ya umarci Bilal da ya bi kwararo kwararo lungu lungu sako sako ya sanar da mutane cewa hmm. gobe su tashi suna azumi kaga anan gurin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaba ya bayar kuma sahabbai suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka ya kamata mu matsakanin mu da shugabannin mu ya kasance don abin da ake hakaito wannan labaran rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai dan mu ji ne kawai mu ce hmm, mutanen da ke nan ba su annabi da sahabbai hmm. a'a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah hmm. ko da ce mu a cikin kasar Hausa akwai wasu waɗanda suƙin daukan watan daukan azumi da suke yin aka ce an sa an gani hmm. ba wai intilaki ne daga abin da yake nassin qur'ani ko hadisi ba kawai ra'ayi ne wani ko da a ce an ga watan a gari kuma shi ma mai yiwa ya ganin sa hmm. in dai a rediyo aka faɗa ko kuma sarkin musulmi ne ya ba sanarwa to shi ba zai ɗauki wannan azumin ba kaga wannan ba shi da magani in banda wato a masa addu'a Allah ya yi masa abin da ke damunsa na duhun jahilci wani abin ban takeici malam usman na samu kaina a garin makka mm-hmm. wani lokaci lokacin da aka ce an sanar da an ga wata a lokacin najeriya ma mun yi azumi biyu ba mm-hmm. irin yanzu bane ba da ake dan tantance lamura irin zamanin da ake zanne zamanin ta ci barkate. haka kawai sai ga mu Najeriya muna azumi biyu duk duniya bayan da ake bayan da ake azumi bayan da za a ce mu muke kan gaskiya duk duniya ta ta bata to a irin wani lokacin ne fa bayan a najeriya an yi azumi biyu a saudi arabia sun sanar da cewa sun cika talatin hmm. amma sun ɗauki azumi sai na je wata anguwa daga cikin anguwannin da hausawa ke zaune a can kasan saudi arabia sai na talar da mutanen mu irin na gargajiyan nan hmm. cewa su dai har yanzu ma ba su dauki azumi ba dalili saboda ai a rediyo aka faɗa sarki ne ya bada sanarwa su sai sun gani da idanunsu ban ga ta yadda za su yi su ga azumin wata wata wata jinjirin wata a irin wannan yanayi na haske da lantarki da yanayin irin na Saudi Arabia ba to amma ga wannan kawai ba maganan addini bane ba ko gaskiya kawai ra'ayi ne to ga irin wannan mutum ya sani cewa ya sha ruwa a watan Ramadana duk mutumin da aka ce an ga wata amma ya ki daukan azumi to ya sani cewa a dai mahanga irin ta Qur'ani ta hadisin manzon Allah mahanga irin ta musulunci to ya sha ruwa a watan Ramadana mm. kamar mutumin da da gangan ya dauki ruwa ana azumin watan Ramadana yake shin abinci yake sha kuma yake yawo a cikin mutane Allah shi mu jahilci bala'i ne mm. kuma dan ba daidai bane ba ko kana fama da talauci ko kana fama da wahala wannan ba zai hana ka ka yi abin da yake daidai ba dan kana jin cewa shugabanni ba su kyauta maka mm. duk abin da suka faɗa sai kai watsi da su wannan ai wauta ne balle ma umarni ne na addini balle ma umarni na addini addini ne ba su wannan dama saboda haka umarni da kyakkyawa in ka ki musu biyayya irin wannan yanayin Allah subhanahu wataala zai kama ka ka yi saba wa Allah ma to tambayar mu na ga malam wannan daga malama muhibba ibrahim zaria mhm. ita ta ce tana da wani ka'idodi na shan magani da likita ya dora ta kai mhm. kuma yanayin cutar ne samar da yanayin to sai zanto kamar data sha kamar irin su uku din nan mm. ko kuma duk abin awa shida haka ta mm. sha mm. to kuma azumin wato maganin zai dauke ta tsawon lokaci har ramadana ta ya wuce to waya za ta yi ina ganin masu amsa wannan tambayar mutane ne guda biyu mm-hmm. malaman addini da kuma likitoci eh, su likitoci za a tambaye su cewa akwai yadda za a yi a yi adjustin din maganin mm-hmm. misali daga awannin da take sha sau uku a mai da shi sau biyu mm-hmm. ko kuma tana sha tsakiyar eh, yini a mai da shi zuwa daga shan ruwa idan suka ce wannan abu zai iya yiwuwa shikenan sai a mata justin. sai ta ci gaba da shan maganin ta tana kuma azuminta amma idan suka ce ba yanda za a yi ba nan gulan sai a ce to wace irin cuta ne idan cuta ne wacce wato ba ta da barazana ga rayuwarta mm. ah, ba ta da hatsari ga rayuwarta in ta daina shan wannan magani mm. sai ki bayar Allah ki azumin ki mm. in so daga baya sai ki ah, ci gaba da shan maganin ki domin kamar yadda ke diddiga ta gwada lalle shi ma azumi yana wato haifar wa mutane lafiya duk da cewa ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma ko da shi ko cikin satin da na karanta wani bincike da aka yi a wata jami'a daga cikin jami'o'in kasashen turai cewa sun gano cewa yin azumi yana ko kuma shan abunan kin ci da sha mm. na tsawon kusan awa goma sha uku ko sha hudu su ne mm. awannin da ake yin azumi a ciki yana yana haifarwa yana eh, samarwa mutum lafiya mm. yakan rage wa mutum irin cholesterol da wasu abubuwa haka kaga ba su ci azumi ba kawai amma dai mun san tun muna da abin da zamu iya cewa wannan shine abin da zai iya haifarwa idan kuma ya zamto cewa tabbas fa wato idan mata sha ba tana fuskantar hatsari to anan abin da za a ce mata bayar Allah gaba daya azumin wata ramadana ma ki dakata da shi har sai kin kammala shan maganin ki sa'annan kuma ki zo kira ma azumin wata ramadana shikenan amma kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ba kwana daya ko kwana biyu aka ce ki sha ba a'a mm. idan wata ramadana ma gaba daya za ki sha shi saboda ki samu lafiya mm. sai ki dakatar da shan sai ki dakatar da yin azumin ki har sai in wata ramadana ya fita kin kam suke samu lafiya kin warware kin gama sha maganin ki sai kira mu abin da yake kanki wallahu ta'ala ala masha masu kallon mu da sauraron mu wannan tambayoyi suna zuwa muku daga wannan wato tasha ta mu ta Sunna TV kuma yadda muka kara maimaitawa cewa duk mai sha'awan tambaya to yi kokarin wato rubuto tambayansa gurgudun yadda ke ganin wayoyi nambobin wayoyin nan yana tafiya a akwatin talabijin ɗinsa malam wannan tambayan kamar ita ma dai an zance an sake kamar maimaitawa ne mm-hmm. wato su matar take yawanci sun lura da maganin biyan azumi da ciyar wannan eh suna so su mu <laughs> to ka gani kasar biyan mutane suna so suna so sai sun matsa mana da pressure suke so a rage abin nan mai wato abin nan karfin fatawan zuwa sallan su ba za a rage ba za a faɗa muku abin da Allah ke so ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke so ne yar uwata ba wai ana miki haka ne dan wai ba a san ki ba ana so ne dora ki abin da har gora nan gobe kiyama zake tsayawa gaban Allah kike kin yi abin da yake daidai abin da ke cikin Qur'ani da abin da ke cikin sunnar manzon Allah bayan bayan Allah yan wana mata zancen ciyarwa ba shine abin da yafi karfi ba abin da yafi karfi a rama azumi Allah shi taimake mu yanzu mu tsallake ta eh <laughs> sai dai ka faɗi sunanta kada ta ce ba kira sunanta ba <laughs> eh, ta TV <laughs> daga malama salamatu Suleiman Azare mm. to tambayar mu ta gaba daga wato hajiya Bilkisu malama eh, binna ko subhanallah malama eh, Bilkisu Azare, binan hajiya balkisu ne mm. malam zan iya addu'a wato na roƙon allah ya rage min adadin kwanaki da nake da shi na haila su ragu eh ah. to haila dai kamar da kusa ne cewa cuta ne ai cuta ne amma wacce take normal cutar da aka saba da ita wacce mm. bata da barazana wa lafiyar rayuwar mutum Ah, kuma akan iya sha mata magani in ta zamanto cuta idan kuma ta zamanto ta rikici za a iya shan maganin da za a daidaita ta mm. wani abu ban sha'awa ma ai hatta malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta mata su sha maganin da zai dakatar musu da al'adarsu su samu damar cika yin azumin su baki da mm. ba haramun bane ba mm. idan akwai wani magani da likitoci ke bayarwa mm. wanda yakan iya sa hailar ki ta dakata har sai a wajen watar ramadana sa'an ta dawo ba haramun bane ba balle kuma a ce ki sha ba ma roƙon Allah ba magani ma halatta ki sha eh sai ki roƙi Allah kuma ah, ya halatta Allah kuma zai iya biya miki bukatar ki to amma tunda dai abu ne wanda yake na jiki hmm. kuma Allah ya halatta mana cewa mu sha magani hmm. ta dawo ya ibadallah fa inna Allah ma anzala Allah da ma anzala Allah da'an illa anzala ma'ahu dawa hmm. alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kamar yadda cikin musnad ah, Imam Ahmad wa da biduni riwayati alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu cikin Bukhari cewa ya halatta a sha magani saboda haka dan kin sha magani kan abin da ke cuta ya halatta addu'a kuma ya halatta miki roki kowane abu a gurin mm. Allah babu abun da zai iya gagarar Allah wa ma zalika alallahi bi aziz na'am wannan malam aliyu ahmad yana tambaya ne akan matsayin yaro dan shekara goma sha daya wai shin kamar azumi zai iya zama wajibi a kansa daga shekara sha daya. shekara goma sha daya ba ita ne shekarar balaga ba ah, yaren musulunci yana magana da yaren balaga ne ba yaren shekaru ba daga zarar mutum ya balaga duk abin da ke kan baligi hmm. ga mukallafi wanda shari'a ta dora masa hukunci ya hau kansa in yaro dan go shekara goma sha ɗaya an samu ya balaga shikenan ya zama baligi hmm. amma idan yana nan a matsayinsa na yaron da bai balaga ba shin ya halatta ya azumi ina tsammanin haka ya kamata hmm. tambayar ta kasance ya halatta yaro ya azumi ladan kuma za a bawa wa iyayensa dan ya tabbata a cikin hadisai magabatanmu sun kasance suna sa yaran su ƙanana su ringa yin azumi saboda su ringa koya musu tarbiyyar yin azumi don kada mutum sai kuma in ya girma ba tare da ya saba ba eh. sai ya zama abin ya zamto masa bambara kwai har ya zo cewa idan suna yin azumi sai yunwa sai suka ji yunwa suka mm. nemi cewa a basu eh, ruwa ko abinci su sha sai a ɗauko musu ya tsana irin abun yadda yadda da mm. abun wasan yara sai a mm, basu sai ya sai shagaltar musu da da wannan yunwar kaga to yaro in tun yana yin rabin azumi ko eh. har ya ce to kai man zuwa zahar to kai zuwa la'asar da sha ka hada masa ka ce masa to jiya kai rabi yau kai rabi ya zama daya ya ringa jin cewa shi ma dai yana cikin wannan al'ummar da ake wannan a harka ta azumi gwagwarmaya ta ibadan azumi da shi ake yi har ya zo matakin da zai iya yin azumi daya sannan wata rana ya biyu a tsawon wata ramadana daga baya wata rana ya fara goma ya fara ashirin har a ce ya kai matakin da zai iya yin azumi baki daya shikenan in yaro kuma zai iya jurewa ya yi azumin baki daya babu laifi nan ma mm-hmm. saboda haka ba maganar shekaru bane ba maganar balaga ne da kuma rashinta wallahu mm-hmm. ta'ala alam to wannan tambayar da ina kamar ita ma kun kusan mun amsa ta mala don tambaya take akan mijinta da ya nemi bukata da ita cikin ramadana kuma da rana mm. su tiki ya buga ya buga ta ki to sai ta garin su zai baci wai sai kuma ta amince ta amince mishi Allah sarki bayan Allah na farko mal Usman ka kyautar da bakara kira sunan wacce ta aiko wannan tambayar ba dan <laughs> sai mu amsa tambayar kuma ya jawo fitina a cikin gidansu wato wannan miji shi ma kamar da wancan muka ce masa ja'iri shi ma mm. wannan ja'iri ne ba mutumin kirki bane ba ba daidai bane ba wato ka san mata Allah subhanahu wata'ala ya yi su mutane ne masu sauƙin hali da sauƙin iya canja masu ra'ayi hmm. don mace in tana son ka wato ka kai ta zuwa ga ko ina abu ne mai sauƙi hmm. yanzu yanzu nan sai ka sai kwakwalwanta ka shiga cikin bayan inda har ka riga ka samu gindin zama a birnin zuciyarta hmm. yanzu yanzu na sai ka saye ta yanzu sai ka janye ta sai ka kai ta zuwa ga yanda kake so saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu tausaya ma yan uwan mu mata idan to mu ringa bin su a hankali kada mu ringa yin amfani da damar da muke da su a kansu mu ringa wahalar da su muna tsora su kan abin da yake ba daidai ba hmm. dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana mu riga mu masa mata da hannu biyu a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin hajjin ban kwana doguwar wasiyarsa da yi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu bin nisa'i khaira ina muku wasiya da ku riki mata da hannu biyu fa hunna khuliqna min dhila wa inna a'waja ma fi dhila a'la zuwa karshen hadisin hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne sosai cewa kula da su saboda haka baiwar Allah in har kika biye shi to fa anan gurin eh, in dai da wayo ne hmm. ya wayance ki ya sayi kwakwalwarki ya sayi wayan dabararki kika biye shi to nan gurin da ke da shi duk akwai mai akwai kafara a kanku sai dai idan ya tilasta miki ne tilasta wanda bayan da zaki iya kwacewa bayan da zaki iya fita ko yana yi barazana ga rayuwarki to nan gurin laifin nasa ne ba naki bane ba amma kamata yayi mata ku yi tawaye in haka ta faru da ku don ku sani cewa ba a yi wa wani miji ko baba kowa ya shi biyayya in dai abin da yake saba wa Allah ne mm. ko da ransa zai baci to da ran mijin ke baci da ran Allah ya baci wannan ne yafi ha to bewar Allah gaskiya ya shiga ki ba daidai bane ba karke ki kare biye shi so wannan ma dai tambayar na ga kamar dukkan amsa mhm. wannan wato malamai ne wanda suke da dama a cikin tambayar guda ɗaya duk magana ne akan abin da shafi makilin cikin suwaye suwaye suwaye da waye farko dai akwai a ah, mariya birnin gwari mm. sai kuma ma eh, eh ita ce ta farko Allah ya wale su musu matsalolin barayi a garin su na'am <laughs> sai kuma daga magana akan kan makilin eh. ina ganin mun amsa wannan ai yawa shine ne ce to waɗannan su dai mutum biyu ne ko uku wadda tambayar su ta to guda ɗaya ne mm. to shi yasa na ce wannan <clears throat> tana tambaya ne wannan mai tambaya na tambaya akan hukuncin bin wato masallaci sallah daga cikin gida yawwa yana cikin gida wannan ma ina gani mun amsa kwanakin baya muka ce bai halatta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya sallah shi ɗayansa a bayan sahu ma balle ke sallah daga cikin gida ko mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallacin manzon Allah suke zuwa su sallah ba daga ba a gida suke mi ba suke sallah ba kuma ko a wannan zamanin kika ce akwai na'urorin sauti wanda yake isar miki da murya ki sani cewa babu amincin waɗannan na'urorin sautin ba za su iya samun matsala akan hanya ba sai a bar ki ke baki ga tsuntsu baki ga tarko ba ki sallah ke ɗayan ki ko ba cikin jam'i ki zo masallaci ya halatta miki ki je masallaci kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata suna zuwa masallaci so wannan malamin kuma tana tambaya akan jinin hailan ta ne baya wuce kwana uku ma'ana in ya kwana uku ya dauki kwana uku sai ki dawo. Mm-hmm. to shine take tambaya akan hukuncin azumin ta cikin ramadana a ah, ban gane ba wato idan ga jini eh. in ya kwana uku kawai eh. sai ya yanke to shikenan idan tazaran kwana uku kwana eh in ta yi kwana uku tana haila to sai an samu kwana uku ba ta yi sai bayan kwana uku sai sake dawo to irin wannan tambayoyi suna da matukar wahala galibi harkan abin da shafi haila da rikice-rikicen mata da irin yadda suke shan magunguna da yadda suke canja musu al'ada saboda irin abubuwan da ake sha yana hmm. bukatar wani lokaci zama da su ne galibi eh. malam wannan yana da alaka da shaye shaye. magungunan da suke sha eh, to abin da ya kamata mu bata amsa a dunkule mu ce hmm. inna damal haibi damun ni urafu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa jinin haila jini ne wanda ke baki baki wanda mata suna iya gane kansa hmm. suna iya gane kayan su duk da cewa malamai suna cewa jini ne mai dan fitowa da tunkuda yana kuma da dan karni karni gashi kuma baki baki to kamata yayi in dai jinin haila haila nake gan shi hmm. ko da bayan kwana ɗaya ne ya dawo sunansa jinin haila hmm. to amma kamata ya ki samu malami a unguwarku ko malami a garinku ko malamin masallacin ko da mijin ke zuwa sallah ku tattauna da shi in suke su ke faɗa masa ki ya baki fatawa kan abin da yake wani wannan abu domin abu ne wanda yake zai yi wa a irin wannan tambaye mai ta bugin taiki taiki a mahalli ba nan kike nufi da da amsar ki ba wallahu ta'ala alam kuma ma dai wannan matsala ta haila ba ta azumi ba gaskiya wannan ya ce daga habiba isa gombe mhm. malam idan mutum ya yi wato in yi wasa da iyalinsa mm. da rana cikin ramadana mm. cikin ramadana mm. wato wannan wasa din har ya kai ga ya fitar da wato mani a cikin wannan tambayar malam sun mun amsata duk mutumin da ya wasa da iyalinsa a watan ramalana har mani ya fito eh. hukuncinsa azuminsa ya ɓaci hmm. kuma ba ka fara a kansa girman laifinsa ya kai ba wani abin da zai yi na azumi ya kankare masa wannan laifin sai dai kawai ya dukuba wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya gafarta masa in Allah ya ga dama ya gafarta masa in Allah ya ga dama kuma ya kama shi saboda yayi wasa da alfarmar watan ramadana da rana ah, wannan kenan ah, ko da ce wasu malamai suna cewa sai yayi kafara to duk da ke cewa kamata yayi a ce da yayi kafaran inda fatawa ne irin ta matsa masa don kada wani ma ya rashin kunya akan haka to amma mm. ba za a faɗa mutane haka ba za a faɗa masu abin ne da yake da dalili a cikin Qur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayani a wancan lokaci cewa malam albani a cikin littafin tamamul minna fi taliqi ala fiqh sunna mm. ya amsa wannan fatawa kuma yayi ishab ya kawo dalilai akan ta mm. wanda ke so zai iya koma zuwa ga can Allah shi muke mu ah, wannan mai tambaya tana tambaya yana tambaya ne akan hukuncin azumi a suhur karfe 4 da minti 50 wato suke suka suka kaman fara cin abincin nasu so sai kuma ah, ga wata mala bai kamata su tambaye mu da karfe ba saboda yadda ake ganin mu ake sauraron mu ai ba garin su ne kadai ba so kuma garuruwan nan daban da bambanci yanzu misali daga yadda muke wannan shirye-shirye garin Bauchi mm. da kuma Sokoto a duka eh, nan jamhuriyar Najeriya ko Lagos akwai bambanci kasa daya ne akwai bambanci tsakanin kusan minto saboda rabin awa wani lokaci ma har ah, minti talatin da biyar mm. kaga yin muka ce minti ah, hamsin da hudu da minti kaza mm. ah, a alfitar ke ketowa wanda ke sauraron mu a can gurin ya kake so ce abin da ya kamata kawai harkar magana alfikir ne mm. in ma kai dan karfe ne da minti a wannan zamani akwai wato kalanda da ake da shi na tamin' committee ko dai kalandu kala-kala wanda suke duka kuma da yawa daga cikin su daidai ne shine da suke magana akan lokacin yanda ake sanin fodowar alfijir da kuma faduwar rana to sai ka dubi na garin ku sai ka bada fatawa akan wannan abu ka kamar wannan da ce eh, hudu da minti hamsin mm. in a garin su a lokacin ne aka rubuta alfijir keke towa mm. in ya yi suhur bayan wannan lokacin to ya sha ruwa a yinin watan ramadana amma mm. kuma da a ce ya fara suhur ɗinsa amma lokacin ya zo yana cikin suhur ɗin sosai ya karisa saboda dama cewa aka yi fakulu shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt min al-khayt min alfajiri mm. ku ci ku sha har sai ya bayyana muku in kuna cikin ci kuna cikin sha babu lafi in dai har ba gari ya waye wasu ba mm. to in ku ci gaba da ci sai ku yan abudan babu lafi akan ku amma wannan ma mutum sai ji tsoron Allah kada ya ji wannan karatun ya ce eh. abin da ake nufi shikenan eh. eh, tunda dai an ji hatta ya tabayyana kada ka daina mm. sai ka ta ci har sai bayan ketowan alfajiri da wajen rabin awa ka ce kuma wai kana azumi kamata yayi dai mutum ya kwatanta abin da yake daidai ya san kowa ya san abin da yake daidai Allah shi taimake mu sai kuma malam Yusuf Dutse mhm. shi yake ce malam kai kira da Allah akan matasa maza da mata cikin wannan wata na Ramadana da suka fifita kallakallan fina-finai mm. dare da rana mm. ko dai a koyoyinsu ko dai a wasu gurare daban-daban mm. yadda matasa abin ya zamanto kamar ruwan dare wallahi malam ba ma kallon fina-finai ba da kallon kwallo musamman a wannan wata yana daga cikin jarabawa da muka shiga a wannan wata wata ne da ake yin gasar a kwallon kafa ta duniya a kasar brazil yadda mutane za suke mai da hankali akan bibiyan wato jadawalin wasannin a hmm. ba su da irin wannan bibiya wa sauran karatuttuka da kuma darussan addini hmm. gaskiya abin takaici ne kallon fina-finai wannan abu ne wanda yake a fili haramun ne saboda dai ka san yanayin da ake a cikin fina-finan nan mata ne suke bayyana al'aurarsu da maza da mata a cakuɗe ake maganganun banza ake koya wa mutane tarbiyyar banza domin abin takaici shine mara tarbiyya ne wai za ta koya wa mutum mai tarbiyya ko mai za ta koya mutum tarbiya mm. faqidu shay'i la yuti wanda bai da abu ya zai ya bayar ba zai yiwu ba shi yasa zaka gani in kana karanta jaridu kullum zaka ga yan fina-finan nan kullum fama suke da auren su yana tarwatsewa auren su na walabewa abubuwa dai ba iyaka saboda haka su ma dai yan uwanmu ne musulmi mm. kuma ba arna bane ba musulmi ne su muna kiran su da babbar murya cewa dan Allah wannan sana'a ba sana'a ce sai kirki ba su dawo su yi aure su nemi sana'ar kirki ba dai sana'ar eh, fim ba wannan bata da kyau Ah, Allah ya sani muna kauna su muna son su muna kuma so su masu don in kaga mutum yana yin laifi ba wai tsabar wautarsa da rashin dabararsa ba ne bai sa ya samu kansa jarabawa ce ta Allah saboda haka dole mu ya musu wanda kuma ke yi wa Allah biyayya ba alamar cewa wayansa da dabararsa ne ta sa ya samu kansa a wannan yanayin ba mm, shi ma wannan laɗifi ne da kuma ta ah, tagomashi daga gurin ubangiji saboda haka muna tosiya musu su ji tsoron Allah masu kallon su kuma Ah, bai kamata su sun halakar da kansu masu halakar da kansu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka eh, halakar da kansu mm. waɗanda kuma sai wutar ya me ta shafe ku Allah ya kiyashe mu saboda haka a wannan zamani akwai badil akwai abubuwan in ka in kai dan zamanin da ba za ka iya zama sai kai kalla kalla bane akwai kallon labarai wanda zai kara maka ilimi akwai kuma kallon irin tashar mu sa sunna tv wanda zai kara maka wato ah, ilimin addini ya wayar da kai a cikin zamantakewa yan tafsirai ne ga dama ta same ka na sauraron tafsirai daga manya-manyan malamai duka da muke ji da su a najeriya ka san a irin wannan yanayin dole sai manya ake bawa guri su gabatar da wato karatun su wa dukkan al'ummar musulman a hausa ina nufi najeriya da west africa da ma sauran so saboda haka dama ce gare mu yan uwana mutumin da yake son allah yake so manzon allah Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gajiya da jin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in baka tsaya ka kalli duka ma zaka iya zaben abin da ya kamata ka zaba cikin kana da zaba lokacin sa me kuma na kallafin Allah ya taimake mu a irin wannan ne wato sau da yawa za ka ga a facebook wasu yara sun ta rubuta min cewa a cikin azumi a irin kalle-kallen nan irin mm. play tv mm. joy tv waye mm. tv sai ga ya kai ta tayar ka kaga ta bata azumin ta ka gani tunda su ba su san Allah ba saboda dole ka same su a tsare ce ne za ka ga mace ta yi sun din mace namiji ya sun din mace abubuwa da zai iya tada mutum sha'awa kuma dan mutum na azumi ba ana gwada cewa ba zai ji sha'awa bane ba lalle kaifin sha'awar ne saboda ya shagaltar da kansa da zikiri da karatun alkur'ani zai sa talaku amma in bai shagaltar da kansa daga biyayya wa Allah ba mm. to zai zamto yana nan da sha'awarsa kuma kowane abu mai iya batarwa zai iya batar da shi cikin sauki Allah ya shi malam Usman masu kallon da sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan darasin namu insha Allah kafin zuwan wani darasi a madadin shi malam Ibrahim Adam da Sina Usman ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم